A jiya Lahadi hukumar zaɓe ta Najeriya a jihar Ondo ta ayyana Rotimi a Akeredolu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ondo. To kome mazauna jihar Ondo za su ce a game da wannan zaɓen? Sunana Muhammad Falalu Ahmed Giga ne. Me za ka ce a game da wannan zaɓen gwamnan da an ka yi? Gaskiya muna farin ciki muna murna sosai da mi da wannan al'amari da ya faru da mu dan mun daɗe muna bakin ciki amma yanzu Allah ya warware muna duk matsalolin da muke ciki game da matsalar harkar politics a ondo state muna tunanin wannan gwamna allah yadda ba zai yi muna irin wada gwamnatin baya ta yi muna ba kamar me kenan gwamnatin baya ba ta kyauta muna ba mun zaɓe ta can da ta ɗaukan muna alƙawla na hanyoyi da sauransu da taimako ba kai gwamnatin jiha ko ziyartar mu ba ta wurin da muke zaune ba tun da ya hau na farko har na biyu ballanta na ai tana da mu ko a ci za a zo a yi muna wani abu sunana aisha bello ya kiji a ah, game da wannan zaɓen gwamnan da aka yi a nan jihar ondo to akan wannan samu gwamna da aka yi zabe din na ni gaskiya na ji daɗin zabe din dan yayi min dadi sosai kuma inda aka yi komai da komai an yi shi ba damuwa ba fada ba wahala ba komai duka yayi min dadi kuma zaben da aka zabe na sani wai da taimakon Allah Allah zai sa gwamnati da ya shiga yanzu zai yi mana sosai inda wanda ya yi daɗin nan da bai yi ba shi zai yi mana yanzu wannan sabon gwamna Rotimi Akeredolu me kuke fatan ya yi muku to wannan sabon gwamna Rotimi Akeredolu muna son ya yi mana ya jara mana kasuwa mu mata masu kasuwa ya ba mu kuɗi mu dinga yin mu sanaha kuma a ba mu ruwa sosai da wuta mu samu wuta yaran mu su je makarantar su lafiya lau duk abin da muke so daga hannun shi kenan na tani ne me zaka ce game da wannan zaben gwamnatin jihar Ondo eh, a zaben nan ne amma yawan da wannan jegede ya sha ne kuma an jima ne bayyaci zaben din ne kuma amma mu ma mana ba ma jin daɗi zaben din ne to yanzu baka ji daɗin wato akira dole ya ci gwamna kenan ba eh saboda p PDP ne ba yanzu daɗi shi ba ne amma insha Allah muna yaje addu'a Allah ya taba hujjar shi ya sai wai wanda ya ci zaɓe ne ba sai dai dole ya ya ba mutane fada ne sai ya yi zaɓe a gwamnan nashi ne da kyau ne ya sai wannan da wannan mudu ne guda ne. Sunana Muhammadu Kabiru Abdullahi. Me za ka ce game na wannan zaɓen gwamnan jihar Ondo? Alhamdulillah tun da dai an yi zaɓen nan lafiya babu fada. Amma bakin ciki na da abin nan bai mun daɗi ba akan wannan zaɓe dan takararmu da aka zo aka tuso wani al'amari ya zo shiga har kotu aka kama na ja mana rai aka kama na ja mana rai ba a tashi ba mu sakamako ba sai da aka ce zaɓe saura kwana biyu sai aka ce an yadda wancan wai mu je mu yi takara ba ganin tsakanin jam'iyyar PDP ne duk yan takarar jam'iyyar PDP ne eh na san da jam'iyyar APC ba ta da na san da wannan amma al'amarin wannan da kasance ai in ka ga yana haka ana yama zagon ƙasa ne aka yi wa a izo wani dan yayi kana ganin wa zai muku zagon ƙasa kenan shi Juma Ibrahim a izo shi aka yi dan yayi wannan abun kuma da ya da baya zo ya dikam ya ce ya koma APC kaga kuma da suka zo kaga su sun nuna kuɗi menene hujjar kai cewa sun nuna kuɗi eh ina da hujja sun saboda sun taho da kuɗi da yawa sun zo suna ta sayan mutane kai kaga wanda an kaba kuɗi na gani da ido na zahiri a ba mutum dubu uku dubu biyu a ce ka zaɓi APC Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo Najeriya